أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yau juma'a 28 رمضان شكرا ramadan shekara ta wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 77 a cikin suratu maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا نعم الله سبحانه وتعالى yace afara'aita allazi kafara bi ayatina ba mu labarin wanda ya wa ayoyinmu wa qala bayan kafircin nasa kuma yace la'utayanna malan wa walada lallai za a bani malan tarin dukiya wa waladan za a bani ‘ya'ya masu yawa wai duk da kafircin kuma yake ganin shi akan daidai yake tunda saboda ma yana kan daidai ga irin ta da za a yi masa ga irin tagomashin da za a yi masa to wannan istiza'i ne yake yana izgilanci da ainihin al'amarin allah tabaraka wa ta'ala shine imamu ahmad ya rawaito da sanadin sa zuwa masruk shi kuma ya karo daga khabbab bin arat khabbab bin arat ya ce kuntu rajulan qainana wa kana li ala al-as bin wa'il dainu ni mutum ne mai kira ina kira wukake kobuna da makamantansu wa kana li ala al-as bin wa'il dainu ina da bashi akan as bin wa'id fa ataitu wa taqadahu min sai naje ina neman ya biya ni wannan bashin nawa fa qala yace wallahi la aqdiyaka hatta takfura bi muhammadin yace ba zan biya ka ba sai ka kafirce muhammad yana son ya amfani da matsayinsa da karfinsa da wannan zai ja shi kuma ya amfani da talaucinsa da tsananin bukatarsa ya sa shi ya dawo cikin kafirci ya ce to ba zan biya ka ba sai ka kafir cewa muhammad faƙultu in ji khabbab bin al'arat sai na ce la wallahi la akfuru bi muhammadin hatta ta muta sun matu ba'ath yace na rantse da allah ba zan cewa muhammad ba sai ka mutu an tashe ka kenan in za ka mutu yanzu a tashe ka to sannan ne in zai yi waka fa inni idza mitu thumma ba'ithtu jitani qala shi asim bin sai ce فإني ne مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيت kaga izgilanci inda ya fito kenan yace to shikenan in na mutum sannan aka tashe ni ka zo mun a nan za ka gani da tarin dukiya da tarin yaya in ya so sai in biya ka kuɗinka to shine izgilancin da ainihin masa fa anzalallahu sai Allah ya sauka afara aital bi kafara bi ayatina ba ni labarin wanda ya kafircewa ayoyin mu wa ya ce la'uta yanna wai a can lahira ɗin na mutu an tashe ni lalle za a bani malan tarin dukiya mawalan da tarin yaya kaga duka wannan yana nuna irin taurin kan kafiran wancan lokacin fiye da ma ainihin ne yanzu wanda su galibi dai abin suke dai ke iya ce dai ga ta nan amma wato bai kai zuci ba abin nasu waɗansu daga cikinsu hakanan awfi ya karɓo daga ibn abbas yace inna rijala min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yatlubuna al-as bin wa'il suhami bidai a wata ruwaya kuma tarin jama'a ne suka biyo shi bashi fa atahu yataqadunahu suka je suna neman ya biya su fa qala alastum taz'umuna anna fil jannati zahaban wa fiddatan yace ba kuna cewa aljanna akwai azurfa akwai dinare ba akwai alhariri wa min kulli thamarat kuna cewa duk dangin ƴaƴan itaciya ma akwai qalu bala suka ce haka yake akwai qala fa inna maw'idakum al-akhirah yace to shikenan ba hada a lahira fa wallahi la utayna malan wa walada can din da kuke cewa ku za a yi wa kaza da kaza a can ma za ku taran nafi ku domin a can za a bani tarin dukiya da tarin yaya wala utayna mithla kitabikum alladhi jitum bihi za a bani ma irin wannan littafin naku da kuka zo da shi Wannan kuka ce an samu kawai muhammad to irin littafin ma za a bani bayan tarin dukiya da wato nan duniya su ne a lahiran ma su ne shi Allah ya sauka a fara'aitin da zai kafar bi ayatina wa na la utayanna malan wa walada to ire-iren wannan maganganu sun zo a qur'ani kaman faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wala in ruji'tu ila rabbi inda la lal husna wanda mun karanta shi a baya sannan Allah ya ce a ya samu na annama numin duhun biye min malin wa bani sari ila fil kharati balla ya shirun suna ganin tarin dukiyar da muka bashi a ba su a nan dukiya wai alheri ne muke tara musu a nusari ilahu muna musu gaggawa ne fil kharati a cikin ayyukan alkhairi muna ba su dukiyar da shauransu don ta zama istidraj ba don wai muna musu alheri ba ne a nan to wannan shine da awarsa ya ce lalle kaga ya zo da lam ta karfafawa la'uta yanna lalle za a ba to sai Allah ya zo ma ya zo da tambayoyi guda biyu tambayoyi biyu ne a rubuce amma uku ne lalle kuma ɗaya ne za ta kasance a ciki na farko aka ce attala al ghaiba wai yayi tsinkayen ɓoye ne me boyen shine lauhul mahfuz wai yana ya leka lauhul mahfuz ya gani an rubuta masa cewa eh in ya mutu gobe a lahira za a bashi tarin dukiya da tarin yaya yana da wannan masaniyar ya leka lauhul mahfuz ne ya gani amittakhadha abu na biyu amittakhadha inda rahmani ahadan ko ya riki alkawari na wurin Allah wai sun yarjejeniya da Allah cewa eh gobe alkiyama za a ba shi tarin dukiya da tarin yaya tare da kafircinsa kuma a nan duniya to in ba waɗannan biyun sai mai sai na uku shine ƙarya kenan yake ƙarya ya ƙirƙira babu wani tarin dukiya da za a ba shi babu tarin yaya domin kuwa biyun tabbas haka yake ba bai leƙa gaibu ba kuma babu wani alkawari da suke da Allah kaga babu su don haka na uku shine zai kasance shine ƙarya ƙarya yake wannan maganar da yake shi sa wannan aya ta uku da za mu karanta ita ce ta nuna na uku cewa ƙarya yake Allah ya ce kalla ba haka abu yake wai wa'annan biyun babu su babu bai tsinkayi gaibi ba leƙa lahul mafuz ya gani kuma ba alƙawarin da suke da kalla babu ɗaya daga cikin waɗannan na haka kenan na uku ne shine ƙaryar ke sanaktubu ma ya ƙulu za mu rubuta ma ya kulu abin da yake faɗa wannan na ƙaryan nan <clears throat> wani muddu lahu min al'adabi madda maimakon bashi dukiya na muddu lahu sai mu bashi min al'adabi azaba maddan bayarwa yana cewa za a bashi dukiya to azaba ce kuma za a bashi maimakon ainihin tarin dukiya sai ainihin ɗora masa azaba wacce baya ainihin zaton ma irinta wanarithuhu ma ya ƙulu wanarithuhu mu gadar da masa da ma ya ƙulu abin da yake tarawa ɗin na dukiya a nan ma ya ƙulu abin da yake faɗa amma malamai suka ce ana nufin ma jama'a abin da ya tara ɗin sai mu gadawa da waɗansu wannan abu dukiyar sawa'in ta nan duniya ce dama zai tafiya banta ta lahira ce in ma har da gaske yake to shi ne ba zai amfana da ita waɗansu za mu gadawa domin mai ba shi da abin da ya yi wanda zai ainihin ɗauka a lahira kafiri ba shi da komai a lahira wa ya tina fardan zai zo mana gobe alkyama fardan shi kaɗai lamala ba dukiyar wala walada babu yaya da za su iya masa amfani yayin da za su kare shi ko masa beli ko su tsaya su ce duk abin da za a yi sai dai a yi mana tare babu su kowa ta kansa don haka shi kaɗai zai zo ubangiji ala wataala ce za mu zare duk abin da yake faɗa din nan gobe alƙyama na dukiya na 'ya'ya zai zo ba shi da kowa ba shi da komai sai me sai shi sai ayyukansa don ya zo kuma ayyukan nasa shi zai gani su zai girba su zai ga menene sakamakonsa a ciki na'am to irin wannan magana ta sa ita ce irin magana da yahuda suka yi suna cewa wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda qul attakhaztum inda allahi falon falan yukhlifa allahu ada am taquluna ala allahi ma la ta'ala. suna cewa wuta ba za ta shafi mu ba sai yan kwanaki kawai saboda me saboda su sun ce nanu abna'ullahi abna'ullahi wa ibba mu 'ya'yan Allah ne shafafunsa ne da mai ba wani abu da zai same mu gaba da yawon duk shakkiyancinsu da suka yi ne saboda su 'ya'yan Allah ne shi kenan sun sha shi ne Allah ce kul mai inda Allah ahadan alƙawari kuka ɗauka wurin Allah cewa ba za a yi muku azaba ba sai 'yan kwanaki to in ba alƙawari ba am ƙulu na alallahi ma la ta'lam kenan kuna gaya Allah abin da ba ku da sani ƙarya kenan kuke to ne daidai da wannan shi ma abin da ya faɗa tunda bai leƙa gaibu ba bai yi alkawari da Allah ba to kalla tunda babu biyun na uku ne duk abin da ya faɗa ɗin ƙarya ne na haka zai je ubangiji shi kadai ba dukiya ba ba haka irin wannan mai tunanin shi ba haka yana tunanin cewa yana da wani abu da zai masa tasiri ba bautar Allah ba a bautar wani Allah ko wasu zikiransa ko wasu rulidansa ko kaza wanda ba sa kan hanya ta daidai yake ganin su ne za su yi masa amfani to haka zai je ubangiji eh, aikinsa babu wa na ila ma amalu min amali wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da suke yin an je an ruguje shi ya zama haba'a iska mansuran abin daidaitawa ba komai da za su tarar wanda zai musu amfani na'am واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذًا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا نعم سوى أنشان غسوى أنشان هالي اتخذوا سرك من دون الله كما بايا الله آلهة أبا من بوتا سرك أبا من بوتا با الله تبارك وتعالى أوسع أبوها دبان سكرك a da sai magana alloli da gumaka da shauransu amma yanzu akwai wasu allolin da yawa ba ka wani yana ganin ciwaciwarsa ita ce wacce za ta samu masa komai wani yana ganin siyasa sai ita ce za ta samu masa da komai wani yana ganin 419 ɗinsa da yake shiryawa shi zai masa arziki shi zai masa kaza wani yana da ganin ai tsafinsa da bokancinsa in dai mai tsafinsa yana nan in dai bokansa yana nan to shi fa zai yi komai ba komai to duk waɗannan alloli ne mutum matukar mutum ya ɗau wani ya bashi tasiri irin abin da Allah yake yana ganin zai iya masa to ya zama Allah gare shi ya zama wato ainihin wato ɗagutu gare shi watakhadhu sun riƙe alihatan wasu alloli isa ya zo da shi na kira na kira eh, ba ba ƙayyadewa za a ce a gumaka a na ice ko na duk wani abu da mutum yake ganin shi ne yake da tasiri eh, gare shi abin da yake aiki ne na Allah yana ganin wannan zai masa to ya zama abin bauta gare shi ya kunu lahu ma'izzan don su zama izzan buwaya lahu gare su su rike alloli su zama su ne gagararru su ne buwayayyu gare su duk abin da suke yi za su iya duk abin da suke so za su iya musu suna neman kariya za su iya musu suna neman tsari za su iya musu suna neman ah, dukiya za su iya ba suna neman 'ya'ya za su iya ba su ma'ana su ne da madogara gare su su ne gatansu su ne komai nasu to Allah ce kalla al'amarin ba haka yake ba sai ya kafaro na bai ibadatihim lokaci zai zo za su kafurcewa bautar da suke musu eh, su ga cewa ashe aikin banza suka yi sun rika cewa za su yi musu wani abu za su yi musu tasiri to sai su ga cewa shi ba abin da za su yi musu wa na alaihim duddan za su zama kuma kishiya gare su Su zama abokan fada gare su su zama abokan ainihin rigima tare da su gobe alkiyama wanda duk ya riki wani Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin shi ne zai masa wani abu to ba shakka ya kama kafa wala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila bil ba wanda yafi bacewa da lalacewa fiye da wanda yake bauta wani Allah wanda in alkiyama ta zo ainihin ya kirawo shi ya ce zo kai da na yau bautan nan a duniya yau ga shi na wani hali kawo min ɗauki da taimako ba zai ma an sa masa ba balma ba zai gan shi ba ma na ya kawo ɗauki ya ce to ba wanda ya bata da lalacewa fiye da wani ma an du'a'ihim ghafilun wama ghafilun suna masu rafkana an du'a'ihim gabarin kiran nasu in sun kira wasu ma ba za su ji su ba in sun ji su ma ba za su amsa musu ba domin mai domin kowa ta kansa yake a wannan lokaci shi ma ya zai tsira to shi ne abin da yake cikin tunaninsa ba ya zai taimaki wani ba to dai ce za su zama kishiya gare su shine a can ayar Allah ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an idan an tashi mutane za su zama makiya gare su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce batun da suke za su ce a mu ba mu kuka bauta ba mu kuke bauta ba mu kuka bauta za su butulce musu a wannan rana su nuna ma ba su san su ba kaga wannan ga wanda suke da rai ma kenan a aljanu ne a mala'iku ne a wane ne to yaya ko wanda ma ba rai ice ya bauta ko naira ya bauta ko siyasa ya bauta ko kaza to an sa masa din me za ta ba wani ansa da za ta iya bashi domin babu ita ma babu dalilinta alam tara anna arsala shayatin ba ga arsala shayatin an masa fassarori daban-daban wanda suka fi shahara guda biyu na farko alam tara wa ga anna arsala shayatin mu ne muka kau da shaidanu daga muka kauce tsakaninsu da shaidanu wai hallaina bainahum wa bainash shayatin muka basu da shaidanu na alal kafirina muka basu da muka bar shaidanu da kafirai ta uzuhum suna ziga su azzan zigawa akan aikin kafirci da aikin bata fassara ta biyu alam tara waga anna mu ne arsalna muka dora ashayatina shayatin shaytanu ala al a bisa kafirai ba to wanda wannan za ta fi ma'ana saboda ma'anar ala din nan ala yana nuna wani dora wani abu a kan wani abu ka mu muka ba da rinjaye ga shaytanu ala al-kafirin a bisa kafirai ta uzuhum tana ziga su tana rudar da su tana jan hankalinsu azzan ziga da rudarwa da jan hankali akan abubuwan duniya wanda suka batar da su da sababinsu to me yasa muka kyale su da su ko kuma me yasa muka dora su akan su saboda sun yi nisa ga barin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala to duk wanda ya nisa ga barin ambatan Allah Allah ya ce wa man ya'ashu an zikir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qari duk wanda yake rayuwa ba ambatan Allah tare da shi ba tuna Allah a cikin al'amuransa sai mu sa ɗan ya zama shine abokinsa fa huwa qarin lahu qarin zama abokinsa tare yake da shi ko da washi duk inda za shi shine mai ba shi shawara shine mai nuna masa hanya shine mai dora shi akan abin da zai saboda mai saboda ba tuna Allah tare da shi idan ko yana tuna Allah to ayoyin Allah da hadisan manzan Allah su ne mai su ne abokansa zai tuna Allah ya ce kaza shi za a yi kaza kada a yi ya zo a hadisi a yi kaza ya zo a hadisi kada a yi kaza sai su zama su ne mai su ne abokansa masu nuna masa hanyar haka in ya tashi tambayarsa da shawararsa waɗanda za su tunatar da shi ne ayoyin Allah da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ko ya ajiye wannan a gefe baya tuna Allah baya tuna sunan mazan Allah me zai zama shaidanu ne da abokansa shaidanu na me ko shaidanu na aljanu shine shaidan da iyalansa da zuriyarsa ko shaidanu na mutane masu ziga masu ainihin ɗora mutum akan mummunan hanya masu nuna mutum mummunan hanya za a zama su ne abokansa da shi sa kullum mutum ya zama mai ya zama mai tuna Allah a cikin al'amura da izinin Allah ba zai tare ba duk sanda kuma ka ji wani abu wanda ba gamsu da shi ba to kai maza ka ambaci Allah kamar yana Allah cewa ma yanzu zagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah da shi ɗan yariya ba wani abu wanda baka gamsu da shi ba to maza maza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a shawararka ne a tunaninka ne a dabararka ne ka ji wani abu wanda kai to maza maza ka nemi tsari wurin Allah to wanda zai sa shaɗan ya nisa da kai sai kuma na Allah sai ya zo kusa da kai amma matuƙar shaɗan yana nan to sai ka ga ka tunanin kuma na Allah shi sa ya cewa wa man shi an zikin rahman nuqayyid lahu shaɗan don aka sai shaɗanun zama shi ne abokinsa to nan ne na arsan na shaɗi da sai ta yi aiki sai a ɗora shaidan a kansa ta uzzun azzun za ta dinga ziga shi za ta dinga rudar da shi za ta dinga bashi munanan shawarwari za ta dinga kautar da shi daga kan hanya a za ta dinga ɗora shi akan hanyoyi wanda suke na shar la ce fala ta'jala alaihim kakkai gaggawar kiran azaba a kansu kakkai gaggawar musu mummuna addu'a a kansu a kyale su inna ma na'uddu lahum ma'addan wai muna kidanye ayyukansu ne addan kidanyewa gani ko ɗaya daga cikin ainihin maganganu ko kuma inna ma na'uddu lahum wai na'uddu lahu ma nasa nu'akhiruhum mune musu jinkiri ne li ajalin ma'dud zuwa lokaci ididdigagge addan jinkiri muna kyale suna suna stay muna tara su muna tara su lahum lahum addan ay lahum sinin shuhur dale su kakai gaggawar azaba gare su mune musu muna musu lissafin shekaru ne da watanni suna nan shekarun suna tafiya watannin suna tafiya za su zo su same mu su ga sakamakon abin da suka aikata za ka kai kakkawa da kanka wajen me wajen yi musu ainihin mummuna addu'a ruwaya abdullahi dan abbas ma yace inna ma na'uddu lahum addan inna ma na'uddu lahum anfasahum fid dunya muna kinin ya nufan fashin su ne nufan fashin su ma kinin digagu ne za su kare su zo su same mu dan ka kai fala ta'jal alaihim kakkai gagawar ainihin mumuna, addu'a gare su a kyale su suna nan muna nan muna duban muna tara su za su zo su same mu su ga sakamakon abin da suka aikata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafirina abhil hum ya lai kafin yi musu dinkir ni ba na jinkirta musu ne zuwa wani lokaci inna ma numli lahum zadu iman isman muna yi musu jinkiri ne don su kara laifi akan laifi sai mu kama su da hujja a wani gudu ya yace numatti'uhum qalilan thumma nudarruhum muna jiyar da su daɗi ne ɗan lokaci kaɗan sannan mu bukatar da su rana mu jefa su zuwa azaba wacce take ainihin mai kauri wannan yana nuna ashe idan mutum yana ta yin abu yana jin daɗi yana fantamawa ko yana samun duniya a kansa ba yana nufin wannan abun Allah bai sani ba ne ba yana nufin wannan abun Allah ya kyale shi ba ne ba yana nufin a shi kenan wannan abun da yake kai daidai ba ne shi sa yake nasara hmm, kamar yin wancan ayan da muka karanta aya sabuna annama numidduhum bihi min malin bihimin eh, bihi min malin wa da nisari ulahun fil khairat suna da ta kara musu dukiya da muke da kara musu yaya wai alhairai ne muke ta kawo musu muke ta kawo musu ba alkhairi ba ne istidraji za ka mutum yana muna wa yana ganin ai kullum nasara yake kullum ci gaba yake kai. ya ta wannan abin da yake wai daidai ne shi sa yake nasara shi sa yake ci gaba ba ba haka ba ya kamata ma ya shiga tetayen sai ji tsoron Allah cewa mai yiwa istiraji ake masa ana nufin za a kama shi ne Kama wanda yake aka za azizin muqtadir kamun na Allah mai iko wanda yake mai gwada iko akan bayansa naka nasarar mutum a ayyukan barna ba yana nufin wannan aikin daidai ba ne ba yana nufin kuma Allah ya kyale shi ba a lokaci ne kawai idan ya zo sai kuma al'amarinsa ya kare kamar yadda firawuna ya ɗau shekaru masu yawa yana ta yi kuma haka yana ta yi yana ta yi rana ɗaya Allah ya gama da al'amarinsa لا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا <coughs> نعم. yau na shirin muttaqin Allah yana faɗa ga kuma masoyansa wanda suka kasance tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wancan shine halin kafirai da kuma masu sabo wanda suka zarce a cikin sabo yadda al'amarinsu zai kasance za ka jiyo kan masu tsoron Allah bayan Allah masoyan Allah Allah ya ce wa nashirul muttaqin ka tuna ranar da za mu tashi masu tsoron Allah wafdan ayari ilar rahman zuwa sarki ar-rahman ayari ya ake yi wa ayari ayari kaga shirya ake a tare shi ko a masa maraba a masa lale a masa ainihin guri na musamman abinci na musamman sakin fuska na musamman saboda ayari ne na girma wanda suke masu tsoron allah za a tashe su ne zuwa ga ubangiji a matsayin ayari na girmamawa na daraja shine yace Allah tabaraka wa ta'ala yana bada labari ga auliya masoyansa almuttaqi wanda suke masu tsoron Allah wanda suka kiyaye dokokinsa a nan duniya wattaba'u rusulahu suka bi manzanninsa wa saddaquhum bima akhbaruhum suka gasgata su cikin abin da suka ba su labari wa ata'uhum fima amaruhum suka bi manzanninsu cikin abin da suka umarce su wa antahawa amma anhu zajaruhum suka bar abin da suka hana su annahu yahshuruhum yawmal qiyamati wafdan ilai Allah zai tashe su ayeri ne zuwa gare shi wala na baƙinsa ne wanda suke na girmama wal wafduhum al qadimuna rukbanan ayari su ne wanda suka zo rukbanan a haye saboda ga tafiya ce ta musamman suka yi zuwa kuma guri na girma su ma kuma masu girma ومنهم الوفود وركوبهم على نجائب من نور في مراكب الدار الآخرة زاس زاس زاس إسو ولو أبنجدك على نجائب نجائب سوني دواكي نمسمى wanda aka yi musu shiri na musamman saboda a ce kamar hawan sarki aga dokin sarki daban misali ko dokin sarauniya ko dokin wani ne babba kaga na musamman ne ba kowane iri ba to irin wannan su ake guda ɗaya shine na jeep to da yawa su ne na ja'i kansu ne akan irin wannan dawakan wato dawakai na girma a kansu za a ɗoro su min nurin na haske fi kimin darin akira a abubuwan hawa na lahira wa muqadimuna ala khairi mawfudin ilai za su zo wurin mafificin wanda ayari suka zo gurinsa shine Allah tabaraka wa ta'ala ila dari karamatihi zuwa gidan girmamawa sa ridwanihi da ainihin yardarsa ba ka za su zuwa kan abin hawa shi sa na haka ba wai tafiya a ƙasa ba ne za su yi sun yi ciɗin ciɗin sun yi hukura sun yi a rukubanan a haye a kan abin hawa na daraja na girma hmm, marzuk yake cewa يستقبل المؤمن يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن سورة رآها وأديبها wasu suna ganin a wato aikin mutum shi za a sa ya zama mai taransa shi ne ce mumini za a tare shi lokacin fitowa daga kabarinsa a bisa mafi kyawun kama ra'aha da ya taɓa ganinta kenan za a ayyukansa za a maida masa su mutum mafi kyan kama wa ɗebi hariha mafi tsarkin mafi ƙanshinta turare to shi mumini dan an tare shi fa ya kulu sai ce da wanda ya tare shi mar anta waye kai fa ya kulu amma ta'rifu ni ta baka gane ni baka san ni ne fa ya kulu la mumini sai ta ba san ka ba gane ka inna allah in illa anna allah qad tayyaba rihaka wa hassana wajhaka mumini zai ce eh ban gane ka ba sai dai ka Allah dai ya sa kanshin ka mai daɗi kuma fuskar ka mai kyau sai ya kula ana amaluka salih ce ni ne aikinka na kwarai haka za kun tafi duniya hasan al'amal haka ka zama mai kyawun aiki a duniya na'am faɗaɓa faɗaɓa ma rakibtuka fi duniya ce tun da na hauka a duniya aikin ni ne aikinka ni na hauka kake ta yi na kake ta yi na kake ta yi na da daddare da rana na fahalun markabni to yanzu zo ka hau bayar kabu sai ya koyi sai ya haushi yace fa zalika qawluhu yace wannan ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ranar da zamu tashi masu tsoron Allah wafdan a haye ila rahmani zuwa sarki a rahman a wannan ma'ana ta marzuk waye akan me a kan ayyukansu wanda aka kwatanta musu shi a matsayin abu wanda yake kyakkyawa da haka za su je wa ubangiji tabaraka wata'ala cikin kamanni mai kyau da shiri na kyakkyawan bako kuma wanda aka wa kyakkyawan tare akasinsu shine mai almujrimun mujrimai ice wani suƙul za mu koro masu laifi kaga korawa ila jahannama zuwa wutar jahannama wirdan asu kwane ko ya ce wa ammal mujrimun al mukaththibun mujrime masu karyatawa lin rasuli ga manzani al mukhalifun Allah wanda suke saba manzani fa innahum yusaquna unfan za a koro su ne unfan tilas eh, kamar akuya za a shigar da ita abbatuwa tana dagewa ta san gurin yanka ne ko tana dagewa ana jibgatta ilan dari zuwa wuta uqashan suna halin kishirwa da yunwa da wahala to shine wirdan ainihin su kwane za a da ake jan tumakai suna dagewa cikin abbatuwa to haka za a jayen wuta zuwa wajen nan suna ba a ransu ba suna ciccirjewa saboda dama tuni a yi a filin mahashar an riga an nuna ainihin an yi baje kolin wuta kamar yadda muka karanta ainihin ayoyi na baya to haka za a ainihin kwararo su ainihin suna halin kishirwa da halin yunwa Allah subhanahu ala ya mana sani la yamlikuna shafa'a ba ba su mallaki ceto ba wannan ranar ba wanda zai sai ceto su <coughs> domin me domin ceto ana yin sa ne ga wanda Allah iya izin kuma ba za a yi ceton ba sai ga wanda Allah ya da a ceta wanda zai shawa hu illa bi ba wanda zai ceto sai da ba wanda zai ceto a wurin Allah sai da izininsa sannan wala yashfa'una illa liman tara wanda aka yi izinin su ma ba za su ceton ba sai da izinin Allah da haka akwai ceto a gobe alkiyama kamar yadda mun karanta a karatun mu na jiya da ma da shekaran jiya ceto yana nan gane ko amma waye zai ceto sai wanda Allah ya yi wa izini kana ciki yana ciki wancan yana ciki Allah ya sani sannan wala yashfa'una illa liman tara ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah ya yadda a cece shi waye ka san Allah yadda za a baka yi dama ka ceta baka da masaniya duk wannan abu ne a cikin sanin Allah tabaraka wata ta'ala da ka kenan ba za ka ce ka riƙi wani a nan duniya shi ne ainihin macicin ka ba kai tsaye sai kai fata eh? illa kama annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani da shauransu wanda nasoshi suka zo cewa waɗannan duk za su yi ceto wayanda nassi ya zo a kansu za su ceto za mu sarai da cewa yi eh, insha Allah za su ceto amma wanda ba wayannan ba wani kawai kai ne kaga dama ka dauke shi ka rike shi cewa shine macecinka watakila ma wai ka makale wannan su ko kaza wannan kaga duk kama kafa wala za kai aiki na kwarai Allah shi ya san wa zai ba dama ya cece ka kuma Allah shi zai ba da izini ainihin a cece ka isa da ce la yamliku da shafa ba sa mallakar ceto ibn kasir ce laysa lahum min shafi'in lahu ba su da wanda zai ceto su kuma ya shafa al-mu'minu da ba'dhum li ba'd su kafirai ba za su zai ceto kamar yadda kuma mu'minai su za su iya ceton shashin su wanda an gaya mana wa'anda za su ceto ainihin ah, mu'minai za su yi ceto a junansu amma waye zai ba zai ceton wa za a ba izini wannan kuma abu ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala la yamlikuna shafa'ata ba su mallaki ceto ba ainihin gobe alkiyama take ila man ittakhadha inda rahmani ahda sai wanda ya riki alkawari inda rahman dan ga sarki ar-rahman me alkawari din an samu ruwaya daga ali bin abi talha daga abdullahi dan abbas al-ahadu shahadatu allah la ilaha illallah shine al'ahd alƙawari shaidawa ba an bauta da gaskiya sai Allah kenan duk wanda yake da akasin haka da wannan shi bai riki me ba bai riki alƙawari na kirki ba wa yabra'u ila Allah min al-hawli wal quwwa wa la yarju illa Allah azza wa jal ya kubuta daga wayensa da dabararsa da karfinsa kada idan shi yana da wayo ko da dabara da wayo da dabara da Allah la haula wala quwata illa billahi al-ali azim to mutum yana da wannan aqida sa'annan wala yarju illa Allah baya nema sai ga Allah tabaraka wa ta'ala gane ko to wannan abubuwa guda biyu ne cewa bai da dabara bai kaza ba yana nufin mutum ya zo na bashi da me matakai da zai dauka abubuwa a ma'ana kada dabararsa da wayansa yadda su ne da suke da me tasiri a shi dai ya yi iyayensa da wayansa da barasa wannan menene tsani ne amma sai Allah ya yadda sannan za su yi tasiri in Allah bai daba ba za su yi tasiri to ya zama yana da wannan kenan mutum ba zai zauna ba zai ɗau matakai a albubansa ba ba zai je nema ba ba zai kaza ba da abubuwan da ya kamata ya yi na samun abu ba zai yi ba a ba ana nufin haka ba a zai ɗau duk abubuwan da ya kamata da matakan da ya kamata amma ya sani cewa wannan tsani ne ba za su yi tasiri ba sai Allah ya yarda sannan zama gun Allah yake nema cewa gun Allah yake nema wannan shi ma bai hana ya nema gurin wanda ya dace yana da abun ba amma ya sani wannan ɗin ba zai iya masa ba sai Allah ya yadda وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نعم آه، كافنا نعم. أوكي رواد ابن أبي حاتم يرويته دسنا دنسا أي إذوى أسود بن يزيد يقرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية wannan illa man ittakhadha inda rahmani ahada abdullahi bin mas'ud ya karanta wannan aya sun maƙala sannan ya ce a inda allahi ahadan sun riƙe alƙawari a wurin allah fa inna allaha yawmal ya yaqul Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa a ranar alkiyama man kana lahu inda allahi ahadun falyaqum wanda yake da alƙawari a wurin allah ya tashi qalu ya aba abdurrahman ce abu abdurrahman fa'ilmuna na fa'allimna yace fa'allimna sanar da mu qala yace samawati sanar da su ya zasi me ya wannan rukun alkawari ne yace to ku ce allahumma fatira samawati wal ard alim al ghaibi wash shahada فإني أعهد إليك في هذه الدنيا أنك ila تكلني إلى عملي يقربني إن تكلني إلى عمل يقربني من الشر wa من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعلني عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هاي ذو أكرش amma wannan bayana nufin sai mutum ya yi wannan sannu ne ya alkawari da Allah babban alkawari la ilaha illallah domin la ilaha ta kore duk wani abu da yake mai na da ƙasa ga Allah ta wa ta'ala kuma illallah ta tabbatar masa duk wani abu da yake na girma ga Allah tabaraka wa ta'ala dan haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta ta hade duk wani alkawari wa qalu ittakhadha rahman walada wa suka ce ittakhadha ar-rahman walada ar-rahman sarki mai rahama duniya da lahira wai ya rike da laqad jitum haqiqa kun zo da sha'ir abu iddan wanda yake mai girma cewa sarki ar-rahman ya da kun zo da abu babba takadu samawatu ya tafattar na min wanda sammai baki ɗaya takadu ta kusanta ta ya tafattar na su tsage minhu saboda wannan abin da kuka faɗa watan shakul ardu ƙasa ita ma ta tsage wa takhirul jibalu duwatsu ta rugurguje haddan rugurugu eh, saboda wannan abin da ainihin suka faɗa wanda za a karanta mana su a aya ta gaba to wannan an zo da ita tun da magana akan maryam da ɗanta isa da abubuwan da nasara suka faɗa game da su abubuwan da suka faɗa ainihin game da su to shi ne allah ta baraka wa ta'ala yake so ya kore wannan sun ce isa dan allah ne wanda shine a farkon sura ko ce tsakatsakin sura da muka karanta to shine allah yake so ya kore cewa yana da ɗa yawa wancan abubuwan da suka faɗa babban abu ne ba da aka an faɗe shi a can kuma allah ya sake dawowa da shi don a nuna girman wannan abu cewa waccan magana cewa allah yana da ɗa wanda shi nasara suka ce isa dan allah ne to wannan laƙar taushe an iddan kun zo da abu wanda yake mai girman gaske wanda saboda girmansa ta kadu samawa ta samai ta kusanta ta faƙarna su tsage wata shakwar arzu ƙasa ma ta kece wata khirul jibalu duwatsu su rugurguje haddan rugurugu saboda me saboda girman wannan abu abin da za a ce ya ruguza ya tsage sama ya tsagar da ƙasa ya rugurguza duwatsun duniya ka san ba karamin abu bane shi sa Allah ya ce shay'an iddan abu babba mai girman gaske me wannan abu أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لا نعم. أن دعوا للرحمن ولدا أن شيني da'au sun yi da'awar waladan ɗa lirrahmani ga sarki ar-rahman to ya sarki rahman a ce yana da ɗa me zai yi da shi wanda yake da sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu amma ya bagi rahman bai kamata ga sarki ar-rahman an yattakhidha waladan ya riki da ba eh, Allah ya tsarkaka gabanin wannan to me yasa in kullu ma fi samawati in mana ma kullu ma fi samawati duk abin da yake sammai ba wani abu ba ne illa atin rahman abdan sai ya zo wa sarki ar-rahman gobe alkiyama yana bawansa to kuma me zai dada? laƙar sahun allah ya ƙididdige halittinsa baki ɗaya laƙar ahsahun wa'addahun adda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم حقيقة يا كيكي هالتنسى وعدهم يا لسا فيسو عدا ainihin lissafewa babu wani abu face a lissafe yake a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar inda yake wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban kowane abu a rubuce yake ma a lissafe a a gurin Allah tabaraka wa Eh? inna kulla sha'in khalaqnahu bi qadar komai min halicce shi da gwargwado wannan gwargwado ma'ana gwargwadon abin da ya dace da shi na tsawonsa na kawunsa na rayuwarsa na ina sana wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a gurin Allah a aune yake a aune yake mai nauyi ne a aune yake na ruwa ne litarsa a sanata take a wurin Allah ah, na nauyi ne a aune yake adadi ne sanin adadin a lissafai ki a wurin allah ta baraka wata ba wani abu da ya ɓuya masa wanda yake baya baya lissafe a gurin allah ta baraka wata wanda yake da wannan me zai yi da batun ya da ya ce wa kullum dukkaninsu atin rahmani a fardan zai ko? atihi yawon da wa kullum dukkaninsu atihi za su zuwa Allah Wa ta'ala fardan ɗaiɗaiku yawan alƙiyamata rana alƙiyama wai kowa shi kaɗai zai zo shi ne ce la siralau zai zo Allah babu mataimaki wala mu jira. ba mai tsirar da shi ba mai masa lauyanci ba mai masa beli eh? shi kaɗai sai ayyukansa in akwai mai masa beli to ayyukansa in akwai mai masa ceto ayyukansa amma wani zo ya ce kaza to wannan kuma sai an samu ta inda an tsira wancan sun tafi wannan sun tafi to za a samu masu ceto kuma wanda za su ceto amma ana wannan halin na tashi daga kabari zuwa tashin alkiyama batun baje kolin mutane halitta baki daya gaban ubangiji batun hisabi batun siraɗi ran kowa ta kansa babu wanda idan zai sauraro shi ne abin da Allah ce mai firrul mar'u akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ba ga wanda duk suke mafi kusa da mutum a ran nan kowa ma nesa da shi yake sai ya ga ya tsira sannan zai tana ina wani ina wani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا نعم إن الذين آمنوا hakika waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na ƙwarai ayyuka na ƙwarai sai ja'alu lahum rahmanu wuddan ar-rahman sarki ar-rahman kamar yadda jiya wani ciko ana yawaita maimaita sunan ar-rahman ba shakka an maimaita ta daya a wannan aya a wannan sura yace sai ja'alu lahum Allah zai sanya musu wuddan soyayya gare shi da kuma ainihin al'umma baki daya wanda suka zama masu aiki na kwarai to Allah zai sanya sansa gare su zai sanya sansu eh zai sanya sansu gare shi zai so su za su so shi soyayya za ta kullu tsakaninsu da Allah ta baraka wa ta'ala domin dama sansa sa suke bauta masa to sai ya so su saboda me saboda sansa da suke gare shi shi sa ya zo ma addu'a na musallallahu alaihi wasallam ko eh? cewa Allah ka sanya ni Allah ka so ni ko ka sanya a ainihin ka so zuwa gare ni aikin da zai kusanta ni zuwa ainihin soyayyarka za ka duk aiki da zai kusanta mutum zuwa san Allah to ka gama zalama da kansa yana roƙon wannan aiki wanda suka zama masu imani kuma suna aiki na kwarai to za su samu wannan soyayya ta Allah tabaraka wa ta'ala shine yadda da su ya gamsu da irin ayyukan da suka yi da aka yi zo a cikin hadisi wanda imam ahmad ya fitar da sanadin sa zuwa abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha idha habba abdan da'a jibril Allah in ya so ba sai ya kira mala'ika jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulana ce jibril ina son wani fa ahibbahu kai ma ka so shi qal fa yuhibbuhu jibril jibril sai ya so mutum